Barka da zuwa tashar tsakar gida. An fara dawowa daga rakiya abba gida gida kan rusau bayan ya rushe shatilitilan gidan gwamnati a daren jiya. A wayewar garin yau aka tashi da labari game da hotunan yadda sabuwar gwamnati ta bargaje shatilitilan kofar gidan gwamnati da ya haɗa titunan Ahmadu bellawe Lodge Road da kuma titin State Road daga Tarauni wanda ya cikin gari. sai kuma titin da ya shiga cikin gidan gwamnati wanda duk wa'annan hanyoyi sun haɗu ne a rawun ɗin da ke kofar gidan gwamnatin. Ganduje ya kawata rawun din inda ya wani dogon gini mai kama da kofofin gari aka gicciya, aka kuma dora katin tambarin algaida, aka kuma yi zane na sarauta a jikin ginin. Kana kuma aka kawata kasanta da shuke-shuke da fulawoyi gwanin sha'awa. Sai dai kwatsam aka tashi yau aka ga wannan dan sheshen shatale-tale ya zama tarin kasa da bangori. Kankace kwabo, midiya ta ɗauka da cece kuce, wasu na cewa an yi daidai, wasu na cewa akasin haka. Inda wannan karan, har wasu da ake ganin abu suke goyon baya duk da basu bayyana ba, amma suna gaba gaba wajen bayyana baikin tsohuwar gwamnati da goyon bayan rusan da abba yake yi a wannan karan sun soki wannan lamiri irin su wannan lauyan abba hikima fage da dan jarida nasiru salisu zango da dan jarida jafar jafar da sauransu ga kaɗan daga ra'ayoyin da muka tattaro muku daga manhajar facebook an takarar gwamnan kano a jam'iyyar prp salisu tankwa ya katsai cewa yayi raina ya sosu mutuka na waye gari da wannan mummunan labari cewa Abba Rusau ya rushe shataletalen nan da ke gaban fada gwamnatin Kano abin da ya fara zama wata alama ta jihar Kano da aka gina da kuɗin al'ummar jihar Kano saboda murna cikar jihar Kano shekaru hamsin da kafuwa wannan tsantsa hauka ne kuma babu wata hujja ta yin hakan da zan gamsu da ita dan Allah kar ka tsaya anan ka rushe gada sabon gari ka rushe na hotuwar NNPC ka rushe kansa santa ka rushe duk wani aiki da gwamnatin baya ta yi sannan za mu san cewa aiki ka zo tabbas ka ci sunanka abba mu mutakabbiri sani bai katanga ko cewa yi Bani da wata matsala da rushe gine-ginen da aka yi a makarantu masallatan idi da ma wasu wurare da aka yi a zuwan gwamnatin nnpp wannan kaɗai na rasa dalilin rushe shi kuma ba lallai in gamsu da dukkan dalilin yin hakan ba gaskiya dai a wannan bangaren ba na goyon bayan yin hakan wannan wuri ya zama wata shaida da wata alama da duk wani mutum da ya shigo garin kano yake da burin zuwa wurin domin ya ɗauki hoto dan a sallalle ya zo garin kano kuma an yi wannan gini ne don murna cikar kano shekaru hamsin da kafuwa haka kuma wannan abu da aka gina gasa aka yi na zane-zane inda wata baiwa Allah mai suna Hajiya kaltumi ta zama zakara zanen ta shine ya samu cin nasara aka yi amfani da shi domin ya zama shine Golden Monument na Kano duk ina kyautata wa gwamnatin NNPP zato amma a nan bangaren ta yi abin da bai dace ba sai da ko cewa yi dan Allah karka tsaya a nan ka rushe gada sabon gari ka rushe ta hoto da NNPC ka rushe kansa santa ka rushe duk wani aiki da gwamnatin baya ta yi sannan za mu san cewa aiki ka zo yi this is totally wrong idea Nasir Salisu Sango ya ce rushe wannan ginin ya so samun zuciya mutuka na so ce an yi wa al'ummar Kano cikakken bayani kan abin da ya tsare kafin ɗaukan matakin domin al'umma na da haƙƙin sanin hakan zan so gwamnati ta yi bayanin hujjar ɗaukan matakin domin ya jefa mutane da yawa cikin rudani abba hikima kuwa wala ba tsohon hoton rawun ɗin yayi gami da kuma yadda ya koma bayan an bargaje shi gami da rubuta yanzu dai wannan kuskure ne shi ku jafar jafar cewa yi dole ne duka mu Allah wadai da wannan shawarar ta rashin tunani na rushe wannan tambarin da wata matashiyar mai zane ta gana domin taya Kano murnar cika shekara hamsin. ina goyon bayan rushe gine-ginen da ɗaiɗaikun mutane suka yi a makarantu asibitoci masallatai amma banda da rushe wannan ginin tambarin mai girma ba don komai ba sai don saboda ganduje ne ya gina ba na ra'ayin siyasar ganduje amma ina son ayyukan da ya yi a matsayinsa na gwamna sai muna tsaka da wannan rahoto sakataren gwamnatin jihar kano abdullahi babba bici ya ba da sanarwa ta dalilinsa na rushe wannan shatale-tale kamar yadda freedom ta kawo cewa sakataren gwamnati na kano Dr. Abdullahi babba bichi ya ce su rushe shataletalen gidan gwamnati ne saboda dalilan tsaro. Sana'a samansa an saka alamar gice wato cross. wasu da dama sun gamsu da wannan dalili inda suke ganin bai kamata a jikin shataletalen da ke kofar gwamnatin kano da take kasan musulunci a samu tambarin gicciye ba ma'ana kuros wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ko da tsinkaye ya gani guda biyu sun gicciya sai ya raba su kamar yadda malamai suka faɗa wasu kuma na ganin babban hujjar gamsuwa shine rashin tsaro a ce ana gosulo kofar fadar gwamnati yadda aka nuna yadda za a mai da shatili talan yadda za ka hango na nesa mai tahowa ba tare da wannan katon abin ya kare ka ba wasu kuma basu gamsu ba suna ganin kawai dan gwamnatin baya ce ta gina kawai shine dalilin rushewa ba komai ba jaruma mansura isa ma ta yi bidiyo ta nuna bacin ranta kan rusan da gwamnan ke yi inda ta bayyana rashin jin daɗinta kan yadda ake asarar dukiya maimakon wuraren da aka rusa a yi wani abu mai muhimmanci da su game da batun sha talitalan ma ta nuna ɓacin ranta inda ta ce mai gurin ya tsare wannan guri mai kyau ba wani aka siyarwa ba ba kuma a wani guri aka yi shi na gwamnati ba bisa ƙa'ida ba Mansura ta ƙara da cewa abin da ya kamata gwamnatin Abba ta mai da hankali shine harkar lafiya da ilimi inda da bada misali kan halin da makarantunmu suke ciki na rashin gurin zama da isassun abubuwan karatu da sauransu. inda ta bada shawara ga gwamnan da yi nazari da tunani ko da 'yan kasuwa ne ya sa su gyara makarantun a ba su damar yin tallace-tallace a bangayen makarantun da sauransu gare jawabin mansura suka yi da jininsu da ransu domin suna tunanin cewa kai alheri ne ga kano kuma za ka kawo canji kuma za a samu abubuwa wanda ba a samu a gwamnati na baya ba ka hau mulki dama can akwai wasu gine-gine da ba su kamata ba a yi a kano state wanda dama kun ci alwashi cewa in kun hau mulki za ku rushe shi mutane sun kun ba da hujjar ku sun gamsu da hujjanku ku na rusau duk da cewa don think ban sani ba maybe kun ba da notice ko ba ku ba wa mutane notice ba mutane ko sun kwashi kayansu wasu ma ko ba su kwashi kayansu ba wanda a cikin akwai dan fim dan uwanmu wanda shi ma ya asarar dukiya gaba gida na yake samu a shekara ko kuma an ce a wata at the end of the day ya yi asarar almost more than 8 million naira na dukiyar shi da ya tattaki ya yi tafiya wannan ma kaya da ya siya ne ba wai kasashen da ya je ya biya kudin jirgi ya yi sauransu ya je wannan siyayyan ba kuma ni inda na sani yadda ake yi a developed country irin kasashen da already sun samu ci gaba ko kuma irin kasashen da suke kan samun ci gaba irin Nigeria muke kan samun ci gaba mu gama samun ci gaban da ake bukata a samu ba abinda na san ake yi shine gwamnati in ta yi season din dukiya ko kaddara da already is already built suna maida shi wani abu ne wanda zai amfani al'umma ba wai kawai su ɗauki dukiyar nan su rusa shi ba su tarwatsa shi ba a yi asarar dukiyoyi which in aka ce a sake nemo irin wannan kudin ba za a samu su ya fi haka because kullum abubuwa karuwa yake eh, eh, eh, kayan kaya na sake tsada duba ga wannan tsadan man nan yana ƙara tsada duba da wannan tsadan man nan but to my surprise gaskiya gaskiya gaskiya i'm not happy ni personally i'm not happy ban san abin da wasu za su ce ba but ni personally i'm not happy da wannan abin nan kambun na ko menene mai kyau nan a roundabout government house nan da aka rusa shi gaskiya gaskiya shi ba akan filin gwamnati bane ba ba na sarwa bane ba just confused right now gaskiya i'm not happy wallahi gaskiya mai um, girma sabon gwamnan kano mu muna gwamnati kuma mun san me ke tafiya a gwamnati mun san ba kuɗi a ƙasa dole ko za ku fara aiki sai kun sourcing out dole in za ku fara aiki sai kun sourcing out kuɗi kuɗin da za ku yi amfani da na na yin aiki a ƙasa tun da yanzu mun hausa babbi ne ba kuɗi a ƙasa abubuwa a takure suke muku but wannan bai yi warantin a ce maybe kana saka nuna cewa ka fara aiki ko na abu a ga kana rusau kana rushe-rushe ba gaskiya i'm not happy akwai irin wuraren da ka rusa da da ka zauna ka kwanta da hankali ba yi fushi ko kana jin haushin tsohon gwamnati ba akwai it you can turn them to a lot of things a lot of good things kamar dola eh, hotel da aka rusa za a iya mai da shi wani makaranta polytechnic ko wani wani waje lab ko wani waje an yi hotel an yi hotels an yi shops a wajen za ka iya tonin wajen nan ta wani abu babba ka sa a sake gyara shi a karasa ginin ka mai da shi wani abun bajinta a kano ba wai ka je ka rusa millions of naira banda aka zuba aka zuba kuɗi ba kuma ga gini an yi lafiyayyen gini da zai daɗe mai kwari da zai daɗe bai rushe ba ko asibitin Eh, eh, eh, nakasassu ko asibitin makafi ko you know you can just find something ka maida wajen nan ba wai sai ka wuce ka ce kayi season ka ce kayi season yayi season ba wanda ya isa ya zo ya claiming these are the things that you can do with one of buildings din da kake ta rusawa you can just turn into something da zai amfani yan Kano da yan Kano mutane talakawa za su amfana talakawa da suka zabe ka talakawa da suke expecting cewa za su samu canji under you you have a lot of things you have, you have a lot of challenges in your front Kadugo duba makarantun kano ka situation da makarantun kano suke ciki to buildings din ma kai auction auctioning din su mana ka yi din su Kai auction auctioning din buildings din nan ka makarantun kano halin da suke ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asibitocin gwamnatin kano the same thing asibitocin gwamnati kano ba komai ba wani abu da za da ba wani kulawa da ake yi wa asibitocin eh, kano state na gwamnati na private ma ya ka kare ma balle na gwamnati wanda gwamnati za ta ɗauki ta gyara shi wanda aka ba kuɗi ba za a bibiya ba a ce kuɗin da aka ba ku ya kuka yi me kuka yi ba mai bibiya ba wanda ya san ya ake yi ga makarantu look at government schools su suka su zawaye kaje kaje sabon garin kaje ga halin da zawaye yake ci zawaye ciki wallahi har ga mutane ake tsinta a ciki ba a karatun ba board ba babu duka kalli makarantun gwamnati da yawa ba board ba komai yara suna zaune a ƙasa these are the things that you need to develop these are the things that you need to sit down and be thinking ya za a kawo investors a kawo investors kano zo su investing a irin wannan abubuwa su taimaka su gyara mana kano ba da kudin kawai you don't even need to, to use kudin gwamnati ka kira masu manya-manya kamfanin su dangote su buwa su waye ka kira su ka ce su yi adopted din school guda ɗaya su gyara su renovate din school din su yi talla jikin bango su su yi talla taliyar su da shinkafar su da duk abin da suke sarrafa da suka you can just call call investors ka kira su ka ce you need them this is not i don't, I know you need to get my eh, eh, business minded people mutual developers mutane suka iya developers suka iya yin abubuwa without using government money kuma Kano ta za a samu ci gaba fiye da yadda ake expecting wannan wajen da ka rusa me za a iya calling din shi this is showing you are showing international people that they should not come to Kano. You are telling international people they should not come and invest. That this is this is how you you, you are going to do. You have a lot of things to do. Please, please, Abba Gida Gida gomna Governor, roƙonka enough is enough haka nan ya isa Allah ya wuci zuciyarku ga baki ɗanku Allah ya ba ku haƙuri Allah ya wuci zuciyarku but wannan abubuwan da kake rusa you can turn them to something else you can you can even make money with them you can gain a lot with them yeah, you can gain a lot you can make money you can you can just turn them to something so when, when people order they use it quite I use it as decoration you you can use it as a means of income for Kano State yeah please please ya saba gida gida Allah ya zuciya ka duk wanda ya bata maka rai Allah ya zuciya ka enough is enough please sir uh, please sir we are begging you enough is enough please please ma eh, no turn your head to other things a lot of things akwai assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdullahi yunus shugaban cibiyar magani na kashful alil